alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu jama'a masu saurari na kan wannan shafi na sarki zaki MKK na rasulin aminin alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah jama'a masu saurari na wannan sanarwa ne insha Allahu in Allah ya kai mu gobe a ranar asabar a da karfe ɗaya na rana agogo na Najeriya insha Allahu dawo bi a karfe bakwai kenan agogo na new york america nan karfe sha eh, sunan shi nan sha biyu kenan agogo na ghana muna tare da shak ahmad tijjani shak ahmad tijjani al-azhari wanda zai zo ya yi karatu akan warware shubuhohi da eh, kan maganan prof da ya yi masu cewa an halatta zina za a ji karatu a ji yawancin hadisai abinda jama'a suke suka kasa ga wasu jama'an suka kasa ganewa uh, insha Allahu kan haka ne uh, kuma mu ji magana na minti biyu a bakin shaihin mu Sheikh uh, Tijani Alhaza azhari da zai zo ya mana karatu gobe akan haka amma ka haku bar mu ji assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh shehina wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh muna ma sarki zaki da dukkanin yan uwa masu bibiyan wannan shafi mai albarka fatan alkhairi da sallama irin ta addinin musulunci mm. insha Allahu idan Allah ya raya mu akan wannan dai maudu'in za mu yi takaitaccen bayani wanda kusan manya-manyan malamai ta ɓangarori da yawa sun yi magana a kai kuma sun fitar da duk kusan abin da ya kamata a fitar da shi sai dai insha Allahu saboda a ba da dama ga masu so su tambaya ko su mudakala a ilmance za mu yi ƙoƙarin a wannan shafin mu takaita bayani mai ta'asili da tahririn yadda mas'alar take da kuma masu kallon cewa ko da haka take bai dace a faɗa ba me yi kuskuren su akan hakan da duk abin da ke da alaka da abin insha Allah muna fatan Allah ya amfani da mu wajen fitar da daidai da gaskiya mm. ya azurta mu ikhlasi alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala nabiyil karim masha Allah to jama'a Sheikh Ahmad Tijani al-azhari kenan ah, babban malamin mu da zai zo ya karatu akan wannan kadiya da ta faru insha Allah kai da kake saurara na kai kokari ka share wannan program ya je wurin wayanda ba su samu sun ji ba a zo a same mu in Allah ya da karfe daya agogo na Najeriya na rana kenan karfe ah, bakwai na safiya agogo na New York kenan sa'annan karfe ah, goma sha biyu agogo na Ghana kenan. Shehi zai kawo mana yawanci dalilai da yawa a kan wa'annan ababa. Saboda jama'a da yawa sun bi sun damu, akwai wanda ma wallahi da taɓa tambaya na to sarki zaki bi mana in ka je kai zina baka da laifi kenan kaza kaza. Shi nake mata a je kan shafi zaki je ki ga su Abu Fatai, su shek Mana Sado Musa, su shek sun yi bayani akan haka. ba wanda ya ce haka aka ce lalura jama'a da yawa ba su san ma'anan darura abinda yake kawo maka dalura lalura da wasu ababa da yawa ba jama'a da yawa ba su sani ba to amma alhamdulillah da bamu sani ba shi yanzu shak ahmad tijani al-azhari zai zo ya kara mu ya kara mu ya kara mu a cikin wasu ababa da yawa ma da bamu sani ba kuma kun ji a bakin shayi za a bude layi in aka bude layi kai da kake da tambaya ka zo ka tambaya cikin ladabi da limana akan topic din da shehi ya kawo assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanmu da juma'a